Wannan su ne mata da mijin da suka damfari Who Wants to Be a Millionaire pound miliyan ɗaya. Ta yi ya faɗa ansa daidai matar ta yi tari. Tana zaune a cikin taron daga ya faɗa ansa daidai sai ta yi tari. <coughs> Na haɗe mun ji labarin da ya ban dariya ba kamar wannan. To ga da labarin ya kasance Charles da matarsa dai sun waye gari cikin talauci. To matar tana da kaifin basira shi kuma namijin dindusuru ne. Kuma na taɓa yin gasar Who Wants to Be a Millionaire ta ci kuɗi. To dai suna so su ƙara samun wannan kuɗin fa sai dai Charles ta je ga kuma Jazz da kiki ne ba kwalwa a kansa. Sai aka haɗa plan da cewa Charles zai je. Ita ta zauna a cikin jama'a Charles sai yana wasa da tambayoyin idan har ya faɗa ansa daidai sai ta tari. <coughs> hakan sai ya zaba amma daga ya an tambaya ta goma sun ce ta 2000 pounds ba ya karɓo kuɗin su tawo domin a gasar ruwan su biyu emilina idan alal misali ka an tambaya ta biyar kana damar karɓo 1000 pounds ka tafi gida ko kuma ka ci gaba da ta an tambayoyi idan har ka faɗi tambaya ta shida fa to kai asarar dubu ɗaya zaka tashi baka da kosi ma'ana kana damar karɓi kudin ko kuma ka ci gaba da ɗaukar tsotsai to da ta sai ga matarsa tana taimaka masa fa da aka zo tambaya ta goma fa da ya ga yana cin asa sai ya ci gaba da yi wani ga an nota a cikin jama'a ranta ya mugun ɓaci domin zai ja musu asara ba wai asara ka ja musu ba idan kuɗin yawa an san bai da ƙwarwa zai a bincike a gano ta yaya aka yi ci wannan kuɗin kuma bidiyo yana rekodin za a iya gano taron da take yi bara ku je da ke ansa tambayoyin and I have to say I haven't I don't think I've heard of a Google Google tari a ƙarshe da ya ci wannan gasar 1 million pounds ɗin aka bashi check ɗin. Suka zo suka yi murna sai suka tafi local rooms canja kaya. To Allah ya sin zai tunu sai faɗa ya kawai tsakanin shi da matar tasa. kai ta tace dan iska salon a kama mu ni da na ce ma ka fito a 32000 pounds ka kai ma 1 million don nan fa hayaniya ta hayaniya fa masu shi suka ji su da aka raba su daga cikin fadan nasu fa sai aka fara bincike domin duk ko yan kallo kowa ya san da cewa style din an tambayoyin nashi fa can kai yake bara ku ji kan daga ciki I'm not sure however <laughs> Charles you haven't been sure since question number, 2 number two a ƙarshe da aka yi bincike a gano su aka yanke musu hukuncin wata goma sha takwas takwas a gidan yari